kantin ko da Allah muke nema da Allah shagon ko kuke nema kwarai ma kuwa ai kayan ku ya tsinke a gindin kaba ku zo mu tafi Yeli kalli ta Yalu na lillahi wa inna yeli kai Me gida ina ne nan ka kawo ni Me gida ko dai aljanna ka kawo ni ban sani ba na shigo a kawai da su nake hada ido? Ya ai bike ga komai ba, amsalko kenan aljannar duniya na atamfofi kenan da kuma tsala tsalan wayoyi na zamani amsalko duk sun tanadar muku su. hena na a muke. Yau fa ake gobe sai labari, kan ku sake ai babu. Shahararren fara rukunin kantinan nan wato amsalko da ke kasuwar kantin fari ya sake shigo muku da zafafan atamfuna da wayoyin hannu tsala-tsala na zamani kamar yadda ya saba. kai da ke da ku da mu maza mu garzaya amsal ku domin siyan atamfofi da wayoyin hannu na zamani. Kada ku manta a rukunin shagunan amsal ku ake samun galla atamfofi na zamani kamar irin su Chigambi, Oriental Holland, Super Holland, Unique, Dot, Target, Super Dot da ma sauransu ga baki ɗaya in kun zo kantin ku. Ba kuma amsal ku suka tsaya ba. Sun kawo muku wayoyin hannu na zamani kamar irin su Lego Stylish Phone, irin su Kika Power, M7, M9, SX, B5, D1, D2 da dai sauransu. Ku samu rukunin kantunan amsaluku a kasuwar kantin kwari gidan Sani Buharin Daura baya Jidda kusa da transforma za ku iya neman mu a wannan nambobin wayan kamar haka sifili takwas sifili uku uku shida biyar shida tara biyar shida ko kuma a same mu a gidan inomi mai kora da nt gura za ku same mu a namban waya kamar haka sifili takwas sifili uku ɗaya takwas sifili uku daya bakwai hudu ko kuma ku garzayo ku same mu a layin jallaba ab chami duk a cikin kantin kwari sifili takwas ɗaya gida biyar gida hudu takwas biyar takwas